الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة الدار فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس من 30 كنا أتكين تفسير القرآن من تركي زام تاش آية 183 a yau sha biyu ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda wannan rana ta dace da sha uku ga watan takwas a shekara ta da takwas ta miladiya allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba alaikum siyam an wajabta azumi a kanku كما كتب على الذين من قبلكم kamar yadda aka wajabta shi akan al'umomi da suka zo gabaninku la'allakum tattakun domin ku samu takawa ku samu tsoron Allah wannan ayar ita ta tabbatar da wajabcin azumi wanda suna ta bayyana cewa ɗaya daga cikin shika-shikan addinin musulunci ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu aka aka bude da kira da wannan nida'i domin muhimmancin abin da za a yi umarni da shi bayan kira domin wani abu ne wanda yake sabo kaga sabanin kutiba alaikum idan habara hada kuma mawutu in taraka khayran al-wasiya kaga nan ba ce ya ayyuhal ladina amanu ba sai kawai aka ambata saboda sun saba suna yin wasiya tun a jahiliya kuma a farkon musulunci ma sun saba suna yin wasiya tun kafin umarni ya zo da shi to amma nan da yake ta shiriɗi ne sabo mai muhimmanci sai aka janyo hankalinsu da wannan kira na imani a wannan ayar ta kunshi abubuwa guda uku na farko shi azumi din da hukuncinsa na wajabci na biyu azumi da aka wajabta ma al'ummomin da suka gabace mu na uku hikimar wato farlan wajabcin azumi azumi siyam kamar yadda ya zo a cikin larabci asalin ma'anarsa a luga shine al-imsak kamewa kamewa kamar yadda larabawa kamar yadda da yake cewa hailun siyamun wa hailun ghairu sa'imatin tahta al-ajaji wa ukhra ta kullu jama' ga dawaki waɗanda suke kamammu an tsare su ga kuma waɗansu an sake su ba a kame su ba ga kuma waɗansu nan suna dukkaninsu wato suna ƙarƙashin a wato ƙura waɗansu kuma sun tsaya suna sassarfa suna taunar linzami kamar da inda aka san dai sifar dawaki asalin ma'anar kenan ta asau al'insa shi yasa ake cewa saman nahar idan amsakan nahar ana cewa lokacin zawal cewa saman nahar كأني ورحلي وقد سام النهار بنا kamar yadda shi ma dai a cikin kasidan nabiga ya ce ni da wato a sirdina a lokacin da rana ta tsaya gabarin tafiya shine lokacin zawali wadda ka asalin ma'anar asiyam al-imsan wannan ma'anarsa ne a luga amma a istila shine kamewa daga abinci daga abin sha da kuma sha'awar farji a lokaci ƙayyadadde da niyyar neman kusanci da Allah wato da niyyar aiwatar da umarnin Allah to wannan ma'ana hatta a cikin jahiliya hatta a cikin jahiliya wannan shine ma'anar son don sun san azumi ba wai kawai cewa som a wajen su imsak bane a sun san a asom da nufin cewa wannan ibada ce ta hana ta rashin cin abinci domin kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewa kana yawmu ashura yawmun tasumuhu quraishun fil jahiliya ranar ashura rana ce da quraishawa suke azuminta a cikin jahiliya saboda haka sun san azumi a cikin jahiliya abin da ake nufi din da azumi din shine wannan ma'ana ta hannun cin abinci sai dai yadda sifarsa ta zo da shari'ar musulunci shine wanda kuma alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana sannan Allah ta'ala ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum an wajabta shi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suke waɗanda suke suka zo kafin ku wannan tashbihin an kamanta me aka kamanta mujarrabin wajabcin ne ko ku hatta sifar azumin da mikidarinsa da lokacin azumin abin da yake mafi rinjaye daga maganar malamai shine cewa wajabcin cewa wajab wato hukunci na wajabci shine wanda yake aka kamanta abinda aka yi ma al'ummomin farko da kuma musulmi na yanzu cewa an wajabta muku azumi eh, kamar wajabci irin wajabcin waɗanda aka wajabta waɗanda suka zo gabanin amma a mikidawunsa cewa kwana talatin ne da lokacinsa cewa watan ramadan ne wannan ya sha bamban da abin aka wajabta ma al'ummomin da suka gabace domin al'ummomin da suka gabace mu daga cikin nususu na shari'a ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa yahudawa sun kasance suna azumin ranar ashura da ya zo madina ya samu yahudu suna azumin ranar ashura ya ce ma haɗa yawmul ladhi tasumuna me ce ce wannan ranar da kuke azumin ta suka ce haɗa yawmun azim wannan rana ce babba anjallahu fihi musa wa bani isra'il min fir'auna wa junudi Allah ya tsirar da Musa da bani Isra'il a wannan rana daga Fir'auna da rundunarsa sana annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ahabbu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyami ce mu ne muka fi kusanci muka fi cancanta da annabi Musa bisa bisa ku dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci wannan rana ya umarni da ya azumi saboda haka a wajabcin azumin wannan azumi ya tabbata azumin rana Ashura haka dalika daga cikin azumi da ya tabbata akan cewa al'ummomin da suka gabace mu suna yi akwai azumi na tatawu'i na annabi dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abdul siyam siyamu dawud kana yasumu yawman wa yufṭiru yawma azumin da yafi kowanne falala wato cikin azumin farbi eh, sunna shine azumin annabi dawud yana azumin rana daya ya sha azumin rana eh, eh, ah, ya sha azumin kwana kwana daya to kun ga wannan ma azumi ne wanda yake ya tabbata a cikin al'ummar da suka gabace mu da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu a cikin tafan yahudawa azumin da muka san da aka da suka da muka san suna yi akwai azumin da yazo a cikin at-taura wanda yake shine suke suka suka tabbatar cewa wannan shine wanda yazo musu da umarni daga Allah shine azumin ranar goma ga watan bakwai cikin watannin su na shekara watannin su suma watanni ne na al-qamariya kalandar yahudawa ta ibada kalanda ce kamariya ta kamar ta addinin musulunci to wata na bakwai daga cikin su wanda suke kiransa da larabci ana kiransa tisri su kuma suke kiransa tishiri da kamar yadda turanci aka mai da shi tishiri wata ne na bakwai ranar goma ita ce ranar da suke kira ranar yom kippur a ranar da suke a cikin watan oktoba ne a ranar yakin da suka yi da misra da suke kira yakin yom kippur ran shi daga watan oktoba ne ya dace da wannan ranar to rana ce da suke yin azumi da wato ta nuna godiya ga Allah da kuma tuba ga zunubansu suna fara azumin suna kame su tun daga faduwar rana a ranar tara ga wata ba za su sha ba sai faduwar rana ranar goma ga wata to sauran malaman su kuma suka kara musu waɗansu azumce azumce din suna azumin ranar farko na watan hudu da ranar farko na watan biyar da ranar farko na watan bakwai da ranar farko na watan goma a cikin watanninsu duk waɗannan abubuwa ne da kuma waɗannan azumce azumce ba su zo a cikin attaura ba su kansu sun ce malaman su ne suka sanya su a cikin ranakun tarihin su su yi wannan azumi domin tunawa da abubuwa da suka faru na a wajen wato kawo hari da ake ma baitul maqdis Allah ya tsirar da su a lokacin to shine suke wannan azumin waɗannan ranaku domin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala to a shahidai alqur'ani ya tabbatar mana da cewa wanda suka gabace mu suma an wajabta musu azumi to akwai hikima hikimar da ke cikin wannan littafi mai tsarki na wato na wato tunatar da musulmi da janyo hankalin su kan cewa wajabcin da ake muku na azumin watan ramadan irin wajabcin da aka yi wanda suka gabace ku ne a ciki akwai wato zaburar da musulmi zaburar da musulmi da su zamanto mutane masu ibada da kan cewar wannan ibadar da dukkan wata al'umma ta sufanta da yinta domin samun kusanci ga Allah da samun tsarkaka da samun hasken zuci to kuma ba bakku a baya ba kuma an wajabta muku wannan domin a cikin faɗin musulmi yayin da suka zo madina suka samu yahudawa suna azumin ashura suka ce ma hadal yawmul ladhi tasumuna wannan rana fa da kuke azumi akwai nau'i na girta cewa to mu yaya mu ba ma wannan yaya mu ba ba mu wannan ba to don haka Allah maɗaukakin sarki da ya saukar da wannan tashri'in sai ya sai ya ce musu to kuma kamar yadda aka wajabta mu wanda so gabace ku kuma an wajabta muku don haka ba a bakku a baya ba wajen kawo muku addini da ya tabbatar muku da samun sifa ta tsarkaka domin sifar azumi tana daga cikin sifofin tsarkaka a cikin jahiliya cewa wanda yake azumi ya kasance ana ganinsa wani wanda yake kusanci ga Allah ne wanda yake ya nisanci abubuwan da ba su dace ba yana neman tsarkaka yana neman wato a samun ɗaukaka da kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan abu na biyu don a nuna musu kan cewar kada ku ji tsoron wannan azumi kada ku ji tsoron wannan ibadar saboda al'adar jahiliya al'adar rayuwar larabawa ta jahiliya rayuwa ce ta holewa rayuwa ce ta morewa a ci a sha giya a yi rawa mata su yi rawa a yi duk irin abu na cashewa za a yi ba a san iyaka ba wajen wato biye marai akan shahawace shahawaitanta shine rayuwar a lokacin hmm? shine rayuwar kamar yadda a imrul kai zai cewa al-yawmu khamrun wa gadan harbun eh wato yau a shariya gobe kuma a shiri a je a yaki in ba za a yaki ba to sai holewa to haka rayuwarsu take to a ce yanzu gashi umarni ya zo musu kan cewa babu ci babu sha wani lokaci na rayuwa a wani lokaci wani zamani na cikin shekarun wato kwanakin shekara to kada wannan ya razanar da su shi a'a ai abu ne wanda yake sauran al'ummomi ma suna yi saboda haka tun da sauran al'ummomi su ma mutane ne da annabawa suka zo musu kuma annabi ya zo muku da haka kuma za ku iya saboda haka a ciki akwai tahwinin wannan al'amari na azumi da shi yasa aka kamanta shi da cewa kamar irin azumin da wanda suka gabace ku ne sannan kuma na a hikima ta uku dan a sanya musu azima su a zaburar da su cewa kwa gajiya akan ka kwa to ku kwa gajiya ga barin abin da waɗansu ku suka yi su an sanya musu azumi kuma sun yi azumin nan ko kuma an wajabta muku kwa gajiya don haka ku zaɓi da kuma ku yi shi to ne daga cikin hikimomin da malamai suka bayyana na kawo wannan tashbihin kenan don a kamanta wajabta kama ku ji ba alal ladina min qablikum ladina min qablikum a abdullahi dan abbas ya ce al yahudu wan nasara azumin yahudu ya tabbata kamar da muka ambata daga nususul wahyi daga nususul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka azumin nasara azumin nasara shi ma ya tabbata daga hadithin abdullahi dan abbas a cikin sahih muslim wanda yake cewa kana yawmu ashura yawmun tu'addimuhu al-yahudu wan nasara ranar ashura rana ce da yahudu da nasara suke girmama shi take suke girmama ta to a cikin tafan yahudu nasara na yanzu babu wani abu da ya zo na azumi illa ta masuki da azumin da yake cikin attaura shine azumin da yahudawa suke na rana ɗaya amma suka dina yi su nasara sai suka ƙirƙiro wani azumi daban da suke da awar cewa annabi isa ya yi shi azumin kwana arba'in shine suke yin sa kafin lokacin ista wanda suke ce masa lent suna yin azumi kwana arba'in da zai tike da ranar ista ranar litinin kenan ko wannan ista din da suke wata an sanya mana hutu saboda kafirci an sanya mana hutunta wannan azumi da suke yi na kwana arba'in shine wanda suka baddala sun suna dangana shi cewa annabi isa ne ya yi wannan azumi idan mutum ya kasa sai na ranar ranar larabar da yake kafin wannan rana da suke kiran wato larabar toka ko kuma ranar juma'a tare da ranar juma'a in ya kasa yi to shi ma kuma azumin azumi ne ba azumin da yahudawa suka san shi ba na kamewa daga ci da sha da kusantar mata za a ci za a sha sai dai ba za a ci nama ba sannan abincin da za a ci dan kankani ne ba za a ci abincin da za a take ciki ba ba azumi ne na imsak wanda hatta a jahiliya sun san shi ba to saboda su din ma kaga sawa'un na akwai suna ta tabbatar kuma waƙi'in su ya tabbatar kan cewa su ma suna yin azumi kuma suna ganin sa wajibi da yake sun canza shari'ar su sannan Allah ta'ala ya ce la'allakum tattaqun la'alla innan bi masabati ta'lim kamar maqulun li ajalihi ne wato an wajabta muku yin azumi innan kutiba alaykumus siyam li ajli an tattaqu domin ku samu takawa wannan yake nuna cewa ayyukan Allah ma'alula ne suna da illa wato Allah yana yin abubuwa domin wata domin hikimar wani abu wato hikimar Allah a cikin wajabta yin azumi shine samun takawa to amma kuma la'alla in ka fuskance ta ta babin su masu yin azumi su wanda aka wajabta musu azumi harafi ne na tarajji wato akwai kauna domin kaunar ku samu tsoron Allah wato ku masu azumi din ana kaunar in kai azumi za ka samu takawa to wannan ma'ana a abin abinda ake nufi shine sifar da zai sa mutum ya daina sabon Allah to Allah Maɗaukakin sarki ya ce mana ya wadata mana azumi domin samu wannan sifa wato kenan azumi zai sanya mutum ya nisanta daga sabon Allah zai sanya mutum ya nisanta daga sabon Allah ma'ana hanya ce ta samun tsoron Allah ta zamantowa ta bin umarnin Allah wannan ma'ana shi ne ta zo a bayyane a cikin sunna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ta'ala kullu amal ibn adam kullu amal ibn adam lahu illa siyam فالصوم لي وأنا أجزي به والصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق in sabahu ahadun aw shatamahu falyaqul inni sa'im kamar da zuwa hadithin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana cewa dukkan aikin dan adam nasa ne illa azumi azumi na wani inji Allah kuma ni ne kadai zan yi zan yi sakayya gare shi sannan yace azumi garkuwa ne to shine ma'anar taqwa idan ku samu taqwa wato azumi garkuwa ne a hadithin mu'ad wanda yake cikin tirmidhi a cikin arba'una hadith ala adulluka ala abwabil khair asawmu junna wa sadaqatu tudfi khatia yace bana nuna maka kofofin ayyukan alkhairi ba azumi garkuwa ne ba a faɗi daga me take garkuwa ce daga me ba me take tsarewa domin ya nuna kan cewa tsarin nata tsarin na tsarin da azumi yake yi tsari ne am shi yasa ba a ambaci muta'allif din aljunna din ba ba a ce junnatun min kaza ba sai kawai aka ce asawmu junna saboda ka ga azumi ga wutar jahannama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri yace idan mutum ranar man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah bainahu bainahu wa bainal baina wajhihi wan nar 70 kharifa wanda ya azumi rana ɗaya saboda Allah Allah zai nisantar da fuskarsa tsakaninsa da wutar jahannama take shekara 70 to da kaga azumi garkuwa ne daga wutar jahannama azumi garkuwa ne daga sakon Allah sannan azumi garkuwa ne daga dukkan wata illa da ƙoshi yake kawowa ƙoshi yana kawo illa domin ƙoshi shine a azumi to dukkan wata illa daga cikin ƙoshi azumi garkuwa ne daga wannan illa ne wanda da yawa daga cikin illoli mun sani ba abin da ke kawo su illa yawanci ya ce abin da ake ci shi ne ke kawo da yawa daga cikin illoli shi yasa za ka idan mutum samun samu lafiya a ce ban da kaza ban da kaza ban da kaza ban da kaza yana gani yana so yana da sha'awar amma dole an hana shi to azumi garkuwa ne daga dukkan waɗannan abubuwa saboda kasancewar azumi garkuwa ne shi ya sa a yayin da yake mutum yake da wato yake a kan kaifin ƙarfinsa kaifin zafin sha'awarsa shi lokacin samartaka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum abinda zai samu ya kare shi daga sabon allah idan ba shi da ikon aure da za ta yi masa linzami ga sha'awarsa shine azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar da zuwa hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil fard fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr faman lam yastati fa alayhi bis sawm fa innahu lahu mujahidah yace ya taron samari duk wanda zai iya azumi daga cikin ku duk wanda yake da ikon rike iyali daga cikin ku ya aure domin aure shine ya fi komai wajen tsare farji da rumtse gani wanda kuma ba shi da shi to fa alaihi bisawm sai lizumci azumi sai lizumci azumi fa innahu lahu wija wannan garkuwa ne wannan an ce ashabab ba wai maza kawai ba hatta mata ma sun shiga ciki eh, mace ma in ba ta da ikon za ta yi aure ta azumi shi yasa muawiya ta bin abi sufyan radiyallahu anhu da ya zo neman auren ummu darda matar abu darda sai ta ce masa abu darda ya mun wasiya cewa in ina so in zamanto matarsa a cikin aljanna kan na kara aure bayan sa don haka ba na da bukatar aure sai ya ce mata to ki azumi don a lokacin da sauran da sauran ƙarfin jikinta da ka kaga hatta a fahimtar sahabbai hatta mata ma sun shiga cikin wannan wanda yake kuma haka din to menene hikimar da ya sanya azumi yake da wannan sifa ce yawanci malaman tarbiyya kamar irin shekul islam ibn al-qayyim al-jauziya suna cewa saban allah nau'i biyu ne in ma ta hanyar shubuhat wa in ma ta hanyar ashahawat ta hanyar shubuhat su ne wato saban allah ta fuskar shirka da saban allah ta fuskar kafirci da ilhadi da bid'a ta fuskar shahawat kuma sauran ayyuka na sabon Allah wanda yake mutum zai yi na gabbai wanda yake mutum su duk masdarin su abin da ke tayar da su sha'awa ce in ma sha'awar a sha'awa ta fushi ko sha'awa ta farji ko sha'awa ta yunwa ta ciki to idan mutum ya yi azumi ya karya kashi guda ɗaya na hanyoyin da za su kai shi zuwa ga halaka shine abinda sha'awa ce za ta kai shi zuwa gare ta domin yayin da mutum ya ƙoshi in mutum ya ƙoshi daga halal to kuma abinda zai so ma in mutum ya ƙoshi ya ci ya ƙoshi ya biya ma ransa abinda take so dorai ba za ta gushe tana umartarsa da ƙari da ƙari da ƙari a kan abin da take so ba har sai ta kai shi zuwa da sha'awa don ba ta san haddi ba ba ta san iyaka ba ka duba masu barna masu batsa mana da suka soma batsa suka soma suka soma batsa sai in suka soma batsa sai zama to matar ta aure ba ta ba su sha'awa sai sun je sun samu wata da suka je suka fara zinan zinan ma ba ta ba su sha'awa zinar da wata ajnabiya ba ta ba su sha'awa sai su zo sun yi zinan da ɗan cikinsu ko da ƙanwarsu ko da uwarsu wannan ma ya zama to baya ba su sha'awa sai ta kai fahayyar zuwa da sai sun yi zinar da dabba to haka sha'awa take ba ta san iyaka ba to don haka aka sanya mana linzami na cewa ba ma hata halal ɗin ma hatta halal ɗin ma ka hana kanka tunda ka ci ka sha ka kusanci iyalinka duk Allah ya halatta maka to sai aka baka wani lokaci na rayuwa na shekara aka ce shi kansa wannan ka hana ma kanka to wanda ya hana ma kansa halal min babu aula ya hana ma kansa aikata haram sannan yayin da mutum ya tsare zuciyarsa yayin da mutum ya karanta ma ya hana zuciyarsa sha'awa to a lokacin nan abinda Allah madaukakin sarki ya sanya masa a haske da mai wa'azi na mala'ika da Allah ya sanya masa a cikin zuciyarsa kamar yadda ya tabbata a cikin sunna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya sanya mai azumi a cikin mai wa'azi a cikin zuciyar kowane mumini hadisin Nawas ibn Sam'an a cikin Tirmidhi muryar mai wannan wa'azin a lokacin ne za ta yi a lokacin ne zai samu nishaɗin ya aiki da Allah ya abin da Allah madaukakin sarki yake so shi sa baka gani a cikin azumi mutane sun mutane sun fi sada zumunci mutane sun fi sadaka mutane sun fi taimako hmm? mutane sun fita taimako musamman dai a garin da ake yin a garin da ake da a garin da sunna ke karfi yanzu kamar kasar saudiya in wata azumi ya zo dukkan mabukaci ya san akwai bambanci dukkan mabukaci wanda ba shi da abin hannunsa ya san akwai bambanci saboda lokacin nan zuciya ta fi kusanci wajen yin abin da Allah madaukakin sarki yake so domin an riga an hana mata sha'awa saboda ka an karya rabon shaidan daga cikin zuciyarta kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in watan azumi ya zo ana daure wato kangararrun shaidanu a cikin sa sannan Allah madaukakin sarki yace ayyaman ma'dudat wannan ayyaman ma'dudat nan an yi masa nasba da da cewa da kasancewarsa shine lokacin da aka ce an wajabta azumi wani azumin da aka wajabta na waɗannan kwanaki ne da aka ambata ayyaman ma'aduda wato an wajabta muku azumi a kwanaki kidayayyu kamar ka ce ne kharajtu yawmal juma'a na fita ranar juma'a wato wannan shine maf'ulun fihi wato an wajabta muku azumi a ranaku waɗanda suke ƙidayayyu faman kana minkum mariba wanda daga cikinku ya kasance mariban mara lafiya aw ala safarin ko kuma ya kasance a halin tafiya wato matafiyi ne wanda tafiya ta wanda ya zamanto matabbaci a cikin tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhra to fa alaihi iddatun min ayyamin ukhar to wajibi a kansa idan ya sha to shine ranko na kwanaki waɗanda suke na adadin kwanaki daga waɗansu kwanakin daban daga cikin sauran kwanakin shekara wanda zai azumce su maimakon ranakun da ya sha saboda azumin saboda rashin lafiyarsa ko tafiyarsa na alal ko yutiqunahu waɗanda kuma suke samun yinsa da kyau da wahala fidiyatun fa'amu miskin to su kuma abin da yake an wajabta a kansu shine yin fidiya fansa wannan fidiya fa'amu miskin ciyar da miskini faman taɓawa a hawa wanda ya yi aiki na taɓawu'i ya yi ƙari a kan wannan fidiyarci da miskini ya yi ƙari da aikin alhairi sama da haka wanda aka ambata shi ne ma'anar tsawo kai abinda yake yafi abin da aka wajabta maka fa hairun to yin wannan tsawo inasa mai alkhairi ne a gare shi wa an sumo hairun ku yi azumi ku yi azumin ba ku ba da fidiya din ba khairul shi ne mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun idan kun san haka wato in kun san haka to sai ku aikata wannan umarni Allah maɗaukakin sarki ya ce wajabcin azumi da ya wajabta muku ba a duk shekara ba ne ayyaman ma'aduda ranaku ne idayayyu kuma a cikin nan uslubi na alkur'ani sai ya kawo jam'ul ƙilla domin ayyam jam'u yau ne amma jam'u ƙilla. jam'u shi shine daga uku zuwa tara duk daga cikin nau'in jam'u taksir ne akwai jam'ul ƙilla akwai jam'ul kathra jam'ul ƙilla shine daga uku zuwa tara haka dalika ma'aduda shi ma jam'u qilla ne sai aka kawo shi domin a nuna kan cewar ranakun kaɗan ne ba yawa gare shi saboda haka kada ku kambama al'amarin kada ku razana ayyaman ma'adudat kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ne wa sharahu bi thamanin baksin rahima ma'aduda suka ciyar suka sayar da shi da farashi wanda yake wulakantacce yan siyasa kaɗan idayayyu domin ya nuna karancin su to haka dalika nan aka ce ayyaman ma'dudat dan a nuna karancin waɗannan ranaku wanda bayanin su bai zo ba a wannan aya wato abin da aka wajabta muku yi kenan waɗansu ranaku ne kalila kaɗan domin kada ku razana to sannan Allah maɗaukakin sarki ce faman kana minkum mariba sai Allah ya kawo tafsili na hukunci alfa lit bayan wannan to duk wanda daga cikin ku ya zamanto mara lafiya aw ala safarin ko kuma ya zamanto a halin tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhar to wannan idan ya sha abin da yake wajibi a kansa shine ya azumin waɗansu ranaku daga waɗansu ranaku daban a maimakon ranakun da ya sha badalin wannan azumin da ya sha saboda rashin lafiya ko a tafiya nan ba a ƙayyade wani irin nau'i ne na rashin lafiya ba almarar ma'anarsa shine canzawar jiki jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba kowane irin rashin lafiya ake nufi ba sai rashin lafiya da ya zama to wahalarsa za ta ƙara ma wahalar azumin da mutum yake yi da zai zama to an ƙara masa mashakka fiye da mashakka azumi an fahimta ba kowane irin rashin lafiya ba ne wannan shine ƙaunin jumhurin malamai duk tafsir suka tsaye da shi da kan cewa shine rashin lafiyar da mutum yake jin tsoron halakar ransa ko yake jin tsoron rasa wata gaba tasa ko rasa wani amfani na jikinsa ko kuma ƙarin rashin lafiya a kan rashin lafiyar da sanya masa wannan ko kuma ci gaban wannan rashin lafiyar da yake yi ya ci gaba ya ƙi warkewa ko kuma ya samu jinkiri ma wajen warkewarsa cewa idan azumin zai sanya masa wannan to wannan azumin shine wanda yake aka ba shi damar ya nemi aka ba shi ne aka ba shi damar kan cewar ya sha in mutum yana so fahimci wannan akwai ka'ida muhimmiya ɗaliban ilimi za su iya koma cikin littafin alfuruk na al'imamul karafi ka'ida ta goma sha hudu wadda ike cewa yadda za ka bambance wahalar da take sanya a samu ruksa a cikin ibada da wahalar da ba ta ba da damar samun ruksa domin wani bayanin ruksa ne cewa al'azima shine wajabcin azumi to an yi ruksa idan a halin rashin lafiya ne to wani irin wahala ce ta rashin lafiya za ka sa ka samu wannan ruksa ɗin to shi ce duk wanda yake so ya fahimci wannan ya ce dole ka fahimci cewa ita wahala akwai wahalar da shari'a ba ta duba ta wajen ta hana wajen ta kawo sauƙi akan rashin yin wata ibada domin wahala ce wadda ta kowace ibada dole akwai ta a cikinta kowace ibada tana da nau'in wahalarta kamar yanzu alwala mutum ya tashi da sassafe ya alwala ya zuba ruwa a jikinsa ai akwai wahala ya taka ya tafi masallaci akwai wahala ya yi azumi akwai wahala ya tafi jihadi wanda ya gaje bijirar da kansa ga cewa za a iya kashe shi akwai wahala amma duk wannan babu rufsa a cikinta domin wahala ce da ke tare da ibada to amma akwai wata wahalar da take ta fi ita kanta ibada ta fi wahalar da ke cikin wannan ibada to ita wannan ita ce malam ita ce ake kasa ta kashi daban-daban akwai ibada akwai wahalar da take katsan idan akwai ta dole ne a kawo sauki kamar ya zamanto cewar wahalar da za ta kai ya zuwa ga idan kai ibadar ga wahalar ibadar sannan kuma ga wata wahalar da za ta kai ya zuwa ga ka rasa rayuwarka gabaki daya ko ka rasa lafiyar jikinka to kaga yaushe za a yi ibadar in ba lafiya yaushe za a yi ibadar idan babu rai to kiyaye rai ya ɗaya daga cikin manufar shari'a shi yasa dukkan ibada da za ta kai ya zuwa ga ya zuwa ka mutu yayin da za ka yi ta to wannan ibadar dole kat'an sauki zai wannan shine ya sanya waɗansu har suka wuce iyaka wajen cewar jifa a sauƙaƙe mutane mutane su daina jifa lokacin aikin hajji saboda ganin yadda ake halaka to amma ba lallai ne ka ce za ka sarrafar da wannan ba tunda samun halakar ba abu ne wanda yake mutu haƙiƙi ba ba tabbas ba ne tunda akwai hanyoyi da za a yi jiba ba tare da an halaka ba akwai hanyoyi da za a yi jiba ba tare da an halaka ba daga cikin hanyoyi shine kada ka yi jifan lokacin ada'i ka yi ta kabari duk wanda yake jin tsoron halaka kamar wanda ne barkatuwar shek bin bas ya jifansa bayan faduwar rana da daddare babu kowa ya je ya jifa a lokacin tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam masu ɗibar ruwa daga makka su abbas su kawo mutanen madina su haɗa jifan jiya da yau su yi shi bayan ya riga ya wuce domin babu aula wanda yake jin tsoro za a halakar da shi sai canza lokacin jifa amma ba ka ce za ka sarrafa da ibadar gabaki ɗayanta ba ɗari bisa ɗari kamar yadda waɗansu suka yi saboda duba wannan ƙa'ida to wajen duban su na ka'idar ba su kalle ta daidai ba akwai wahala kuma wadda take taba'an a yanke wannan ibadar ba za ta sa a yi ruksa kan barin ibada ba kamar ci kamar sarƙe da kamar kai sarƙe kama kai sarƙe sai kace na nayi sarƙen nan aibe abin nan aibe na ba zan iya yin sallah a tsaye ba sai ne sallah a zaune sallah kuma ta farilla ka san wannan abin nan an an kana magana ce, ai akwai mashakka mashakka ce ƙari akan mashakkar sallah to amma wannan mashakkar samu ita da ita da rashin ta duk kamar duk ɗaya ne to bai na kuma to shine inda malamai suke sabawa mashakkar da ta kusa da ta farko wadda yake za ta kai zuwa ga halaka ko rashin lafiya ko rashin rai ko rashin dukiya to ita ce take bada rufsa mashakkar da ta kusa da ta karshe ta biyu wadda take wato ita ce mashakka wadda take wulakantatta ba ta karata karya ba ita ba ta kawo tafifi saboda haka mutum ya kamata a ko da fatawa yake nema shi ma ya rinka amfani da fahimtarsa ta ya rinka amfani da tunaninsa don wani lokaci za a baka fatawa ya zama to cewa ba gina ta akan ilimi da tsoron Allah ba kai kanka kai kanka ka tambayi zuciyarka daga wannan ka'ida za ka san cewa yaushe ne ya kamata ka ɗauki ruksa yaushe ne ya kamata ba za ka ɗauki ruksa ba to al-ashahid jamahirin malamai sun tafi akan cewa cutar da rashin lafiyar da ake nufi ita ce rashin lafiyar da take a wato da wannan sifa da muka ambata za ta kai zuwa ga rashin rai ko rashin gaba ta jiki ko rashin amfani na jiki gaba shi ne kamar hannu amfani kuma kamar gani ko abin nan ɗanɗano ko makamancin wannan ko samun ƙaruwar rashin lafiya alal misali kana mura babu ciwon kai hmm, kasancewa idan kai azumi din kuma shi shikenan ciwon kai zai ƙaru ka samu ƙaruwar wani rashin lafiya to wannan a wajen jamahirin malamai almalikiya wa shafi'iya wal hanafiya sun tafi akan cewa ita wannan wannan cuta wannan irin ciwo shine wanda yake ba da rukusar mutum ya sha azumi shi ake nufi a nan wajen faman kana min kun ba. imamu bukhari da shi da kuma ya ɗauki ra'ayin waɗansu daga cikin malaman salaf kamar su muhammad ibn sirin da afa ibn abi raba da suka tafi akan cewa dukkan abin da ake kiransa rashin lafiya ko ya ƙara maka wahala akan azumi ko bai ƙara maka wahala akan azumi ba ruksa ne da za ka iya cin abinci abinda imam buhari ya karkata zuwa gare shi kenan wal aula mutum ya aiki da ƙaunin jumhur ya fi ƙarfi a nan wajen duk da yake alƙur'ani ya yi itlaq inda dan alkur'ani ya yi itlaq bai faɗa ba to ana koma ya zuwa ga al'ada ne mai al'ada ake nufi da cewa me rashin lafiya to kuma a wajen faɗar rashin lafiya sai an koma a fahimci mai hikimar ibada shine wannan ka'ida da muka kawo ta wahala da ke cikin ibada wanda take karfafa kaulin jumhur wallahu ta'ala ala. au ala safari ko kuma ya zamanto a halin tafiya anan Allah madaukakin sarki bai ce au musafiran ba kamar yadda ya ce man kana minkum marida bai ce au musafiran ba domin in kace al musafir ismu fa'il ne na safara wanda ka ismu fa'il yana gaskata ga wanda yake cuɗanya da aikin yanzu da kuma wanda zai yi nan gaba kaga inda an ce au musafiran wanda ma yi niyyar tafiya ma sai ce ai shi ma wannan ruksa ta hau kansa amma sai aka ce au ala safarin ko kuma ya zamanto kan tafiya wato ai mutalabbisan bisan bisafa ya cuɗanya da tafiya don haka a bisa ƙaunin jamahirin malamai ba za ka sha ba don kana azumi sai in ka zamanto a kan zahirin tafiya ta tafiya kuma ana yin ta ne da aiki ba da niyya ba shi ne ma'anar fa'idan kawo au ala safarin duk da yake wannan fahimta daga cikin sahabbai waɗansu sun saba anas ibn malik radiyallahu an ya kasance ya ce a ɗaura masa sirri in aka ɗaura masa sirri ya zo ya hau kan dokinsa sai zai yi tafiyar bai riga ya fara tafiyar ba sai ce a kawo masa ruwa sai ya sha a lokacin kama a sauran malamai jimhurin malamai sun saba a wannan sun ce sai mutum ya zama to a halin tafiya ainihinta sannan zai yi wannan ruksa saboda faɗin Allah ta'ala au ala safarin wannan ayar ta tabbatar da ruksar tafiya ruksar shan azumi ga wanda yake matafi akwai tafasil a cikin tafan fiqhu wanda yake ko da yake dai wannan ayar wannan karatun namu alhamdulillah ya zo a gaba saboda gashi za mu shiga cikin azumi amma abin da ya rage mana shine karatun wannan makon da mako mai zuwa kafin a kafin a hutu to amma dai ko da da yawa waɗansu kila la'alla wajen tambayoyi waɗansu bayanin hukunce hukunce ɗin za su zo amma yawanci bisa al'ada ya dace ya zama dokan cewa an yi bayanin hukunce hukuncen azumi da masayin da suka shigo ciki amma a takaice abin da ya danganci sha'anin tafiya tafiya a malamai jimhurin malamai sun ɗaya da cewa tafiya ta ƙasar ita ce ake yin shan azumi saboda ita amma yadda waɗansu malamai suka rinjayar kamar shirin islam ibn taimiyya da ashaukani shine dukkan abin da ake kira tafiya abin da al'ada ake kira tafiya saboda ka'idar cikin cewa dukkan wani abu da ya zo a cikin alkur'ani da sunna da ba a faɗi ƙaidinsa ba a cikin shari'a to sai a koma zuwa ga al'ada an ce tafiya ba a faɗi ƙaidin a cikin shari'a ba to a cikin al'ada me ake kira tafiya eh, me ake kira tafiya yayin da mutum zai zama dukan cewa ya yi niyyar tafiya ya yi guziri na tafiya ya yi bankwana da iyali watakila har ya yi ma wasiya hmm? wannan duk tafiya ce ko da ba ta kai wannan masafar ba amma kuma akwai wanda yake tafiya mutum zai yi ya nisa da gida amma ba ta kai masafar da za a ce ya yi tafiya ba kawai mutum zai je tamburawa daga nan mutum zai je tamburawa sai a ce ya yi abin nan ya yi tafiya ya za a ce ya je unguwa ne ko to ana komawa zuwa a wannan babinin ana komawa zuwa ga al'ada idan mutum kai abin da yake kai akan kan cikin wuce ka san kan cewa wannan za ka kira shi kan cewa wannan safara kai to wannan ya halatta ta halatta ma kanka wannan rusa kuma tafiyar a waɗansu malamai sun ƙayyade ce cewa tafiyar dole ta zama tafiya ce ta ɗa'a ta wajibi ko ta mustahabi waɗansu kuma suka ce a'a in dai tafiya ce ta halal za ka iya shan ruwa za ka iya iftar a ciki su suka ce a koma ta saban Allah ce kuma ta saban Allah ce wanda suka ce ba za ka tafi ba za ka sha ruwa ba ba za ka amfani da ruksa ba in a tafiyar saban Allah ce sun ce wannan ruksa ce ta mutum ya bar ibada wadda Allah madaukakin sarki ya yi ma bayinsa to shi kuma wanda yake ya fita domin tawaye ga Allah bai cancanci a masa wannan ruksa ba saboda haka suka halatta masa in dai tafiyar da zai yi tafiya ce ta saban Allah Eh, to ba zai yi ruksa ta shan azumi ba wannan ta saba ruksar yin kasuru domin alkasuru azima ce saboda haka ba lallai ne wanda ya ce a tafiyar saban allah mutum ba zai mutum ba zai sha azumi ba kuma ya zama to sa kenan a wajen tafiyar a wajen kasuru ba domin kasuru ya saba domin kasuru ta wata fuskar wadansu ce azima ce ma'ana in kana tafiya kasuru shine abin da shine wajibin da yake akan ka idan ba yi kasuru ba ka saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka ya zama to ka saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana sabo a cikin tafiyar ka gara ka kai saban a cikin tafiyar amma kuma ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin wajen azumi wanda yake nan nan an baka zabi an baka zabi ko ka sha ko kar ka sha malamai kuma sun yi sabani wanne ne yafi shan azumi ko kuwa mutum a ya cika azumin a wajen imam malik wanda yake da iko ya ci ya azumin sa shine yafi a wajen imam ahmad yace mutum ya mutum ya sharuwa shine yafi ga wanda yake mutum ya sharuwa shine yafi umar ibn abdul aziz yace wanda duk yafi mutum sauki shine yafi shine yafi dacewa da sunna maza Allah sallallahu daga cikin abin da yake nuna cewa yin azumi shine yafi hadithin a da ya zo a cikin sahih muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi a wata rana mai tsananin rana mai tsananin zafi hatta mutane suna sanya ruwa su suna sa su a cikin ruwa sa a cikin kansu don su samu sanyi da tsananin zafi da ake babu mai azumi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi ibn Rawaha kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito daga Madina zai tafi fathu Makka kamar yadda zuwa a hadithin Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumi daga Madina har sai da ya kai al-Kadid ko kuma a wata riwayar al-Qudai ko qura'a abin nan ko qura'a al-Ghamam wuri ne wanda yake kamar kilomita 70 daga kafin ka iso Makka tafiya kwana tara yayi a lokacin ne yayi tafiya wajen kwana bakwai kwana takwas ma domin tsakanin Usman da Makka marhala ɗaya ce a marhala biyu ce afwan sauran kwana biyu ya kai saboda haka duk waɗannan kwanaki bakwai ɗin azumi yake yi sai da ya zo usman ne sai aka ce ya rasulullah mutane fa azumi ya tsananta a gare su sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yamma ba bayan sallar asar ya ce a kawo masa kwano ya sha ruwa mutane duk suna gani hmm? sannan waɗansu suka yi azumi kashe gari wadanda suka yi azumi suka suka ƙi shan ruwa suka yi azumi a bayan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su ya ce gobe za ku haɗu da abokan gaban ku don lokacin fatafa makka wal fitru aqwa lakum ku sha ku zamanto kuna masu shan azumi ya fi muku karfi don ku je za ku je ku kara ku wata ibada to da ku kyala wannan ibadar shine ya fi waɗansu ba su yi bada haga ba sai ce ikal usa wannan su ne suka saba umarni to da ka duk wannan sa daga cikin abin da yake nuna kan cewa idan babu wata illa mutum ya yi azumi din shine mutum ya yi azumi shine ya fi amma idan azumi zai kai shi zuwa ga ya galabaita ya wahala to wannan zai aikata zai kai ma zuwa ga aikata haramun domin wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiya aka zo aka ga wani mutum an lullube shi ya fadi ya suma aka ce menene aka ce ya azumi yake ce laysa min su siyamu fi safar baya daga cikin aiki na nagarta mutum ya azumi a cikin tafiya ba to azumin da zai kai shi zuwa ya galabaita don haka idan azumi zai kai mutum ya zuwa ga ya halaka ko ya samu wata cuta daban saboda azumin to a nan wajen wajibi ne ya sha saboda tsare rai wajibi tsare lafiya wajibi ne don haka idan mutum yana da alsa likita ya gaya masa cewa idan ya azumi alsan nan tasa za ta daɗa ƙara ƙaruwa ta sababa masa wani ciwo za ta iya kai shi zuwa ga halaka a nan wajen wajibi ne sha azumi idan kuma ya zamanto cewar zai yi ciwon ba zai iya azumin amma zai galabaita zai wahala amma ba zai kai ya zuwa ga ya rasa lafiya ko ya rasa gaban jikinsa ko ya rasa ransa ba to a nan wajen al'afdal abinda da yake mustahabbi gare shi shine ya sha azumi ne idan ko ya zamanto babu zai iya dauke zai iya daure ma mashakka din ba tare da ya galabaita ba to a wajen imam malik azumi shine fi kuma wannan hadithan abdullahi hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam da dama suna shaida ga wannan ma'ana sannan <clears throat> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah madaukakin sarki ah, ya ce fa'idatun min ayyamin ukhar wato wanda ya sha zai yi ranko daga waɗansu ranaku waɗanda suke daban nan ba faɗi sifar yaya sifar ramuwar za ta zamanto ba yani waɗannan ayyamin ukhar mutatabi'at ne a jere za su zamanto kamar yadda aka ce wajen kafaratul bihar da kafaratul qatl ko ko ba haka bane an yi shiru a nan wajen tunda an yi shiru wannan ya nuna kan cewar ba wajibi ne kai ta tabu ba da haka ka'idar da malaman qawaidul fiqhiyya suke cewa alqaba'u yahki ada ramuwa tana zamantowa a sifar yadda aka yi ada'in aiki ne da an kayyade ta a wannan ibadar da cewa tunda sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata nuna kan cewa ita tabi'i ba haka zalika fi'ilin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin abin da zo daga Abdullahi dan Umar bai nuna kan cewa ita tabi'i ba mutum yana da zabi ko ya jeranta ko kada ya jeranta musamman ganin cewar a wani wajen da azumin ya zo da aka ce za a yi shi an faɗi jerantawa amma a nan wajen da aka ambaci azumin ba ambaci jerantawa saboda haka abin da ya zo mutlak a cikin alkur'ani sai a bashi a cikin sa musamman hukuncin daban ne sababin daban ne don haka ba za a yi ka'idar da ake cewa hamlin mutlak alal muqayyad a wannan sura ba haka dalika ba faɗi cewar shin wannan rankon zai zamanto alal fawr ne ko ka alal tarahi daga watan ramadan ya mutu zaka fara ramuwa ko ka zaka iya jinkirtawa wannan ayar ba ta bayani ba amma sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi bayani aisha radiyallahu anha tace kana yakunu alayya as min ramadan fala astati'u an aqdihi hatta yadkhul ramadan hatta hatta ya'ti sha'ban min ajli rasulillah sallallahu alaihi wasallam tace ina kan zamanto akwai azumin sha'ban azumin ramadan a kaina ba na iya ramuwar hasi sai sha'ban ya zo hmm? a wata rawa take cewa ashugul bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda shigaltuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ma'anarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san tana yin haka kuma ya kyale ta dan haka take nan ramuwar azumin watan Ramadan zai iya zuwa alal tarahi ba sai lallai ka yi shi daga watan Ramadan ya mutu za a ce za ka fara ramuwa ba za ka iya jinkirtawa sabanin kaunin Dawudu Zahiri da yake cewa alwajib akan mutum daga Ramadan ya mutu yana da azumin ramuwa to sai ya fara azumin ramuwarsa bayan mutuwar Ramadan mubasharatan sannan Allah ta'ala ya faɗi hukuncin waɗanda suke yin azumin da kyar alalladina yutiqunahu al al'itaƙa ma'anar al'itaƙa shi ne wato iko da yake kusa da gajiyawa wato suna da ikon yin sa amma da kyar sun kusa su kai ga halin gajiyawa wato shi ne ma'anar wahala waɗansu kuma suka ce a al'itaƙa nan da ake nufi ma'anar ta al daga tawq ne shi ne al'udura waɗanda suke da ikon waɗanda suke da iko waɗanda suke da iko na azumin waɗanda suke da iko na azumin suka ɗauka suka fassara shi akan cewa wannan ayar zaɓi ce aka bayar ga waɗanda suke da iko a cewar kuwa waɗanda yake azumin yake musu wahala da ma'anarta na itsaka da ma'ana aljihud aljihad wahala waɗanda suke yin azumin da kyar to idan yin azumin da kirze wahalar da su shine aka ce fa fidiyatun min ayyamin ukhra wannan a tafsirin wannan ayar akwai sabani tsakanin magabata salamatu ibn al-aqwa ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ayar bayani ce ta halin da azumi da ya kasance wanda zamu yi insha Allah in karatu mu na mako mai zuwa na ukhla lakum ya za zamu bayanin ahwalus siyam yadda azumi ya kasance amma nan zai hadisin salamatu ibn al-aqwa a cikin bukhari yana cewa wannan bayani na halin da azumi ya kasance a farkon da Allah ya wajabta azumin watan ramadan wanda yake da iko ya azumi ya azumi wanda yake so baya so ya azumi maimakon azumin ya ciyar da miskini an ba wa mutane zaɓi kana da zaɓi ko ka yi azumi ko kuma ka ciyar da miskini akan kowace rana wanda yake za ka yi azumi sai da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran da faman shahida minkum shahra falyasum shine aka shafe hukuncin wannan ayar ta ba da zaɓi da aka yi ya zamanto yanzu babu wannan zaɓin dole sai azumi amma a farkon sha'ani azumi ya zamanto kan cewa a bisa zaɓi ne aka wannan shine magana ta farko magana ta biyu shine maganar abdullahi dan abbas da ya fassara da ya tafi kan cewa al da ake nufi na al'itaka ne shine aljihad wato yin abin da yake da wahala a ciki shi yasa ne ma aka rawaito daga wajensa yana cewa ma'anar alal ladina yutiqunahu alal ladina yutawwaqunahu waɗanda ake kallafa musu yin azumin da kyar wato ma'ana sai ya ce waɗanda in za su yi azumin sai sun sha wahala ya ce su ne wa kamar mutum wanda yake tsoho da mace mai ciki da mace mai shayarwa to waɗannan wanda yake za su iya yin azumin amma da kyar to su abin da yake a kansu shine su fidiya ta miskini guda ɗaya su fidiya shine su ciyar da fidiyatun ba'amu miskin fidiya din shine bayaninta ba'amu miskin ciyar da miskini wato ma'ana tsoho wanda yake ya kai halin da ba zai iya ciyarwa ba ba zai iya yin azumi ba saboda girma tunda kaga tsoho wanda ya zama to azumi ne masa wahala yana ana tsoron ya kara samun ƙarfi zai ƙara ƙarfi shabab ba zai dawo masa ba saboda ta gama shi ba madina ne kan halin halinsa zai canza ko kuma mace wadda take mai ciki ko kuma mace wadda take mai shayarwa a wajen abdullahi dan abbas ya daidaita su hukuncin su daya idan azumi zai musu wahala shi kenan sai su ciyar da miskini kawai to wannan fahimta jumhurin malamai sun karɓi fahimtar abdullahi dan abbas akan tsoho wanda yake ba zai iya azumi ba sun yadda da ita cewa wannan ayar muhkama ce a kansa tsohon wanda ba zai iya azumi ba to sai ya rinka ciyar da miskini kuma wannan ya tabbata daga fi'ilin waɗansu daga cikin sahabbai anas ibn malik wanda a rayuwarsa ya kai shekara ɗari da goma idan watan ramadan ya zo sai ya sa a yi katuwar gidauniya ta abinci gurasa da nama sannan ya tattara ci a kawo masa miskini talatin su zo su ci da kowace rana ta ramadan miskini ɗaya miskini talatin sun ci sun koshi shine abinda Allah ya ce ya yi eh, tsarin miskin to shi ya sa wajen tsarin miskin din malamai suke sabani ɗin suka ce abinda ake nufi eh, mudu da mudu daya na abinci da mudun nabi waɗanda suka ce sa'i to amma wannan takdirin bai zo ba a cikin shari'a tun da gafi irin sahabi shi ga inda ya fahimci a ciyarwa hmm? yanzu da ka je ka ba miskini ka je ka yi mutum ka yi miskini hmm, abinci na gurasa da nama ka ba shi ya ci ka shirya masa ya zo ya ci wane ne ya fi wannan ko ka je ka ɗaukan masa kwano ɗaya na na alkama ko na masara <coughs> ko na masara ka je ka ba shi ka dafa abinci ya fi to shine wa manta tatawwa a khairan fa huwa khairul lahu wanda ya tatawwi da alkhairi ya fi shine ya fi masa alkhairi duk yanda zaka yi tatawwi kai kari akan wajibi in ma wato nama da idan nama da gurasar ka ƙara da wani abu da coca cola da fanta a kai domin ta tsawo a khairar shi ya sa ne waɗansu suka ce abin da ake nufi domin ta tsawo a khairar wanda ta yi ta tsawo da alkhairi shine ya ƙara bisa nono kuma mudu ɗaya ba da mudu biyu to ai mudun ba a bai zo a cikin alkur'ani ba balantana ce abin da ake nufi shine ya ƙara mudu a abin da ake nufi da ta tsawo da alkhairi shine maimakon miskini ɗaya ka ci da miskini biyu ko kuma maimakon abincin da da ka yi niyyar ba wa miskini ɗaya ka ƙara masa akan wannan wanda kai niyya din to duk wanda ya tatsawu'i na alkhairi fa huwa khairul la wannan shine mai alkhairi a gare shi a lahira wa an sumu khairul lakum ku yi azumi shine yafi alkhairi a gare ku wa an tasumu khairul lakum din nan yana dukkan ma'anonin nan guda biyu da muka ambata duk za su tabbata akan ma'anar wannan ayar da kuma ma maganar ruhusa ga matafiyi da mara lafiya shi ma wanda su bukhairu lakum za ta koma za ta yi aiki a kansa wajen wanda yake tsoho ko kuma wanda yake yin azumin da kyar ya azumin shi ya fi masa bisa ya fidiya wanda zai iya azumin da kyar ya azumin shi zai fi masa bisa ya fidya amma da kaidin cewa yin azumin ba zai kai shi zuwa ga galabaita ba haka dalika lokaci in muka ɗauke shi a manar cewa a wannan ayar a farkon musulunci ne lokacin da aka ba mutane zabi wa ta sumu khairul lakum an ba ku zaɓi ku yi azumi ko ku ciyar to ku yi azumin shi ne ku ciyarwa wa an tasumu khairul lakum za ta koma akan za ta aiki akan faman kana minkum maridan aw ala safari wanda yake mara lafiya ko yake halin tafiya ya sha azumin sa ya sha azumin sa to zai yi ramuwa to shi ma idan ya ki sha din ya azumi wannan shine fa alkhairi a gare shi wanda wannan zai zama to hujja ga imam malik rahmatullahi alaihi cewa an ta sumu khairun lakum din nan yana nufin cewa ga wanda yake da iko ya azumi shine fi masa bisa ya zamanto ya sha bisa ya zamanto ya kada azumi in kuntum ta'lamun idan kun san abin da ke cikin yin azumi sannan Allah ta'ala ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wannan shahru ramadan haka yazo ba ambaci a mubtada din ba yazo a matsayin khabar wato labarin ya zo ne ya fassara ayyamul maduda dan a fassara ranakun da yake kididdiga hutun da ba ambata wayannan ranaku ne ba ko Allah ya ce an wajabta muku azumi azumin nan ranaku ne kididdigaggu da ba ku da yawa su wane ne wannan ranaku sai ce to shi ya shaharu ramadan wannan ranaku ne shaharu ramadan shi ne watan ramadan ramadan shi ne sunan wannan wata na tara daga cikin watannin alkamariya na shekarar musulunci an ɗauko shi ne daga arrambo shine alhar alharara kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awazina hina tarmudul fisal sallar masu komawa ga zuwa ga Allah sallar walaha ne lokacin da wato 'yan kara 'ya'yan taguwa suke tashi wato suke a cikin shi yake zafi daga zafin abin nan hamada daga zafin yashi to a ramadan daga a ramadan din ne wato zafin yashi saboda lokacin da sunan ya shahara a wannan lokaci ramadan yana faduwa cikin lokacin zafi ne cikin lokacin tsananin zafi amma asalinsa yana daga cikin ba wai saboda cewar koyaushe ramadan yana zuwa lokacin zafi bane ah, Allah ce shaharu ramadan shi wannan ranaku da za ku yi azumi shi ne ranakun shaharu ramadan watan azumin ramadan ah, ah, watan ramadan allabi unzila fihi alquran shi ko watan ramadan shine wanda aka saukar da alqurani a cikin sa wato shine wanda yake yake banta daga cikin sauran watanni da wannan farala cewa an saukar da alqurani a cikin a cikin wannan akwai girmama lokuta da girmamawar wato ni'imomin Allah a cikinsu wannan a lokaci da Allah ya Allah ne ya girmama shi saboda ni'imar Allah da ya a ciki to amma ba ka girmama lokaci in ba da nassi ba sai idan Allah ne ya girmama shi ba za ka yi kiyasi ba kace tunda ai wata ni'ima ta faru bari mu girmama wannan lokaci eh, idan ka kiyasi a nan wajen kai yi ta shiri domin girmama rana da faɗan falalarta wani abu ne wanda yake komawa zuwa ga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan watan ramadan abinda ake nufi da a saukar da alkur'ani a cikinsa ai a cikin ɗaya daga cikin dararensa ɗaya daga cikin dararen watan ramadan shine ranar shine daren lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr kuma shine lailatul mubaraka inna anzalnahu fi lailatul mubaraka kamar da abdullahi dan abbas ya faɗa wanda suke cewa lailatul mubaraka shine daren nisfu sha'ban lailatul qadr kuma shine daren lailatul qadr suke cewa akwai wani daren akwai wata fallatar daren nisfu sha'ban wannan kaulin da'ifi ne ba shi da asali daga cikin manganun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lailatul mubaraka ita ce lailatul qadr da nassan alqur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr kuma Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka saboda haka lailatul qadr ita ce lailatul mubaraka tunda a dare ɗaya ne ji Allah ya saukar da alqur'ani kuma saukar da ake nufi kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi a cikin asafin abdullahi dan abbas shine saukar da shi daga lauhul mahfuz zuwa as-sama'ud duniya zuwa ga sama ta farko sannan aka rinka saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munajjaman wato lokaci lokaci wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila shine a kowane waƙiya in ta zo sai a saukar da alqur'ani wato wannan bayanin falalar watan ramadan ne faman shahida minkum ash-shahr wanda ya zamanto wanda ya san eh, hudan linnas shi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas shi wannan alqurani hudan linnas mai shiryarwa ne ga mutane alhuda masdari ne amma ma'anarsa wato al ismul fa'il ai hadiyan linnas mai shiryarwa ga mutane wa bayyinatin min alhuda da kuma ayoyi mabayyana na daga shiriya wal furqan da kuma mai rarrabewa daga da kuma masu rarrabewa daga tsakanin gaskiya da ƙarya to an sake bayyana alhuda an faɗa alhuda ta farko cewa alƙur'ani gaba ki ɗaya shirya ne ga mutane sannan ayoyi mabayyana ne daga shirya wace shirya ce kuma wadda take wace shirya ce kuma ta biyu wadda za a ambata bayan da an ambaci cewa shi alƙur'ani gaba ki ɗaya shirya ne to kuma akwai kuma waɗansu dalilai mabayyana na shirya malamai suka ce wannan ishara ne ga abin da alkur'ani ya kunsa na albarahin wato hujjoji akan akan ingancinsa da gaskiyarsa da kuma gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah ya ce faman shahida minkum shahra falyasum wanda ya san wata daga cikin ku falyasum wanda daga cikin fassarar ashuhud kenan shahida tana zuwa da ma'anar hadara ta zuwa da ma'anar hadara halarta wal yashhad azabahuma fa'ifatun min almu'minin a wato yanki daga cikin mu'minai su halarci azabar da za a yi mazinata yadda ake musu haji kaga abin da ake nufi a nan sai ya zamanto cewa wanda ya zamanto mazaunin gida ne a cikin lokacin a faman shahida minkum shahar ay faman hadara shahar sai ya zamanto a shahar a nan wajen maf'ulun fihi ne zarf ne wanda ya zama to mazaunin gida ne a ci aiki shahar a cikin watan ramadan falyasumhu sai ya azumce shi wato mafhumin wanda ya zama to matafi ba wajibi ne ya azumci watan ramadan ba in ya zama to matafi ne a cikin wata amma mazaunin gida ne shine wanda yake wajibi a kansa ya azumi to amma wannan ya nuna cewa kenan in kana tafiya ba za ka yi azumi ba ba tunda ba a rubuta maka ba to amma wannan mafhumin sunna ta nuna kan cewa ba shi ake nufi ba don maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya a cikin a cikin watan Ramadan lokacin fatuhu Makka shekara ta tara bayan hijira kuma ya yi azumi ko mun san farlancin Ramadan ya zo ne a shekara ta biyu bayan hijira abin nan bayan ya zo ne a shekara ta biyu bayan hijira gab da yakin badar kafin yakin badar aka farlanta watan ramadan ya zo a cikin sahih manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi azumin ramadan guda tara ramadan guda tara wato tun da ya zo madina ramadan din shekara farko ne kawai ba lokacin nan ashura shine ya zama to azumi wajibi kamar yadda zai zo bayani insha Allah a tatunmu na gaba da haka wanda suka ce ma'anar shahida shine ma'anar habara to wannan abin da suka abin da wannan wannan fassarar take kawowa na fahimta to sunna ta nuna kan cewa ba shi ake nufi ba ma'ana wato wanda yake matafiyi shi ba wajabta masa shi babu azumi a kansa ma'ana ba zai yi azumi ba in kuma har ya azumi in ya karya waɗansu ma suke cewa ya zama to sai ya yi kafara a bisa tafsiri wanda yake shi ma daga bayan da lokacin allah a cikin karatu na gaba zai zo ma'ana ta biyu na ma'anar shahida shine alima wanda ya san wanda ya a nan wajen sai zama to ashar sai zama to maf'ulun maf'ulun bihi ai fa man alima ash-shahr ai fa man alima dukhul ash wanda ya san shigar watan ramadan Fal falyasum to ya azumci shi shahida tana zuwa da ma'ana alima kamar yadda Allah ta'ala yake cewa shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa ai alima Allahu Allah ya san cewa babu abin bauta da gaskiya shi to wannan ma'ana in ka aka dauki ita ce take bata bukatar wani taqdiri sunna ta tabbatar da wannan ma'ana alkurani ma ya tabbatar da ita ma'ana duk wanda ya san shigar wata to wajibi ne a sa ya azumi sanin shigar wata zai iya faruwa da kai ka ga watan ko a gaya maka shi yasa ya zama to kan cewa ganin wata ya zama to a babin ikhbar ne babin riwaya ne ba babin shahada bane akwai bambanci tsakanin wannan babu lokaci bana zani wannan bayani ne don haka idan mutum ɗaya a bisa sahihin magana kamar da suna ta tabbatar in mutum ɗaya ya ga wata za a iya tashi da azumi abdullahi dan umar yake cewa mutane sun zo suna neman sun fito su tara annasul hilal ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane sun fito suna duban wata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani balarabe ya zo yace ya ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa a atashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kai shaida da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ce ya shaida sai ya ce ma bilal ya tashi sanarwa ga mutane a tashi da azumi da shaidar mutum daya saboda me saboda shi babin ganin wata babin ilimi ne babin isar da ilimi ne isar da ilimi ko mutum ɗaya zai iya isarwa Allah manzo Allah sallallahu alaihi ya tura Mu'az ibn Jabal ya karantar da tauhidi shi shi kadai kawai saboda habar wahid zai zama to hujja dan haka idan mutum ɗaya ma ya sanar da wannan tunda abin da ake nufi al'ilmu ake so a samu ilimi da cewa wata ya fito to ilimin nan zai tabbata da wato shaidar da ganin mutum ɗaya ah, waɗansu suka ce ma'anar shahida a nan wajen shine ma'ana absara wanda ya ga wata sau da aka suka ce ba za azumi bai hau kan mutum ba sai idan ya gani da idansa wannan ma'ana ba ce bil ijma don babu wanda ya faɗi wannan ba wanda ce sai ka ga wata da idan ka sanar za ka tashi da azumi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi sumu li ru'yatihi ru'ya din nan ya allaka ta da cewa wato ru'ya ce mujarrada ba a ce li ru'yatikum li ru'yati kulli wahidin iyaha ba iyahu ba a'a ru'ya in dai ta tabbata to shikenan ai azumi domin ta domin ai azumi daga wannan ya samu kuma sannan shahida ba ta zuwa da ma'anar absara shahada ita ce take zuwa da ma'anar absara wato ba a cewa shahida da ma'anar ya gani sai dai a ce shahada fa huwa mushahid hmm? kamar eh, eh, eh, saboda haka larabci bata karfafa da wannan ma'ana ba da haka wanda suke akan wannan ma'ana suna kan kuskure faman shaida minkum ya falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar wanda yake mara lafiya ko kuma akan halin tafiya to <clears throat> in ya sha to wajibi a kansa shine ya ramuwa <clears throat> ya ramuwar waɗansu ranaku daban an maimaita wannan domin kada a yi tawahumin cewa yayin da aka ce aka ambaci aka ambaci cewar da azumi an bashi a kan zaɓi ne ko kai azumi ko kai fidiya kuma aka ce wannan hukuncin an shafe shi da cewa kuma shi shaida min kuma shahara fal sun to kada mutum ya ɗauka cewa yanzu azumin azima ne babu sauran kusa da mai mara lafiya da matafi da aka ambata a waccan ayar to sai aka sake maimaita shi da cewa to har yanzu a wanda yayin da aka ce din yanzu ma an yi yanzu azima babu zaɓi wajen azumi kowa sai dai ya azumi to idan matafiyi ne mutum ko mara lafiya in ya karya to wannan zai iya wannan abin da ke wajibi a kansa shine ya rama a waɗansu ranaku da ba yuridu lahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki ne a gare ku wa la yuridu bikum al-usra Allah baya nufin wahala a gare ku baya nufin tsanani a gare ku wato wannan shi daga ciki shine tafifin da Allah madaukakin sarki ya kawo ya kawo muku sauki duk da an ce yanzu dole a yi azumi babu zaɓi to amma duk da haka an yi sauki shine wanda yake da a cikin halin tsanani an sauƙaƙe masa wannan ka'ida ce ta musulunci wanda daga daga wannan aya da makamantanta malamai suka ɗauki ɗaya daga cikin ƙawaidul hams ka'idoji guda biyar wanda suke dukkan malamai sun yi ittifaqi a kansu da ce ka'idar al-mashaqqatu tajlibu tsanani yana kawo sauƙi saboda Allah yana son sauki ne a gare mu shi ta kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan faɗa cewa yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru ku sauka kama mutane kada ku tsananta musu ku faranta ma mutane rai kada ku kore su to haka addinin musulunci ya gada tun daga wannan daga aiki haka Allah madaukakin sarki ya tsara addinin sa Allah yana son sauki a gare mu baya son tsanani a gare mu da haka kowace mutum ya rinka neman sauki musamman idan akan mutane ne yayin da mutum zai yi fatawa yayin da mutum aka dora masa nauyi akan al'umma ko shi ya zamanto mai tunanin sauƙi ne a gare su mutum ya rinka koyi da mafi rauni a cikin jama'a domin ya sauƙaƙa ma kowa da kowa wa tukmilul idda Allah ya shar'anta wannan hukunci na azumi a gare ku Allah ya shar'anta shi a gare ku ne ya shar'anta shi a gare ku domin ku cika al'idda shine wato adadin kwanakin watan ramadan ko kuma yuridu allahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra wa yuridu litukmilu al'idda kuma allah wato waɗansu wannan shine tafsiri na biyu cewa allah yana son sauƙi gare ku baya son tsanani a gare ku kuma allah yana son ku cika iddar adadin watan ramadan shi yasa ya ce wanda wanda wahala ta sanya shi ba zai iya azumin ba to ba wai kawai sai ya haƙura da azumin ba a sai ya rama domin allah yana son ya samu albarka waɗannan kwanakin cikakku wanda wannan zai samu ta hanyar ya rama azumin watan ramadan ka ji ya zamanto ya samu falalar wanda ya azumin watan ramadan saboda allah ya san tarin alkhairin da ya sanya akan wanda ya ramadan cikakke shi sa sa'id ibn musayyib yake cewa wanda ya sha azumin watan ramadan rana ɗaya da gangan to ko ya azumin shekara baki ɗaya ba zai samu ladan ba to da abin da ke cikin wato mutum ya cika adadin waɗannan kwanaki na watan ramadan ya sanna allah ce wani tukabbirullaha allah ma hadakum kuma allah yana son ku yi kabbara ga allah akan shiryar da ya muku eh, kan shiryar da ku ya zuwa da ya da ya yi ya zuwa ga wannan gagarumar ibada mai tarin falala da kuma yankun muwafaka da ta dace a cikin wata mai gagarumin falala shi mai matsananciyar falala shine watan ramadan to sai kun tuna in kun ga wannan sai ku kabbara ga Allah tabaraka wata'ala wannan malamai sun ce wannan ishara ne ga mashru ga abinda ya tabbatar da asalin yin takbiratul eid yin kabbara bayan an cika azumin watan ramadan malamai sun yi saɓani yaushe ne za a kabbara wajen imam malik daga lokacin da mutum zai fita daga gida zuwa ga masallacin idi har zuwa ga lokacin da mutum yake har zuwa ga lokacin da liman ya fito za a tada sallah wanda yake a nan wajen ana tada sallah ne da zuwan inda sarki yake zuwa da zuwan sarki inda kuma sarki baya zuwa da zuwan liman to a fatar da ake takbir din daga fitowarka daga gida zuwa a tada kabbara a zuwa liman ya fito a ce a tayar da sallah amma ya zo daga cikin magabata a salaf na kamar abdullahi dan umar da waɗansu daga cikin attabi'in an ruwaito cewa daga mutum ya ga hilalin shawwal don sun kasance a cikin daren sallah suna shiga kasuwanni suna yin kabbara mutane su ma suna yin kabbara idan sun ji su ma suna yin kabbara wannan kabbara kuma kamar yadda ya zo a cikin sigarta a cikin hadithin a cikin akasin abdullahi dan mas'ud allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd abdullahi dan abbas kuma ya tuna cewa yana cewa allahu akbar kabira allahu akbar kabira allahu akbar ala hadana allahu akbar ala hadana wa la'allakum tashkurun kuma domin ku samu ku yi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wato ku bayyana shukura ga Allah shine ku yi aiwatar wato ku bayyana farin ciki da ni'imtuwa shine ranar idi a ci a sha a kafara ga Allah ba a cashe a yi holewa a saba ma Allah ba shine shukurar da Allah madaukakin sarki yake nema a gare mu saboda wato gagaruman ni'imar da ya mana na cewa mun yi azumin watan ramadan ya mana muwafaka da wannan azumi wanda allah bai shirya da wata al'umma ya zuwa gare shi ba in ba ga al'umma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda a cikinsa akwai lalatul qadr khairun min alfi shahar allah sarki ya mana muwafaka subhanallahi wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu الله أكبر الله أكبر الله أكبر a yan uwa wanda suka rubuto tambayoyi duk yawanci akan wannan karatu ne akan azumi da Allah sai su hakuri mako mai zuwa insha Allah za a amsa kuma gaskiya da ba dan alakar ayoyin da suka biyo baya ba da hukuncin azumi da kuma ganin kan cewa azumi ya gabato ya kamata ne a ce da mako mai zuwa za mu tsayar da karatu din saboda gabatowar Ramadan kamar yadda ke da al'adar majalisan Ahlus Sunna suke da da karatu amma ina fatan juriyar yan uwa a zo mako mai zuwa domin mu karasa abin nan wannan ayoyi guda biyu kuma a samu amsa waɗannan tambayoyi saboda alaƙa su da wannan ibada da za mu fuskanta Allah ya mana muwafaka